ce mun ko لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا yace Allah yana ya kunne ne yayin da aka kawo masu kila kara da magana na ba daidai ba ya ce ina ma lokacin da suka ji waɗannan magana suka ki kyakkyawan zato da kawunan su maza da muminai mata da suka yi kyakkyawan zato a kawunan su da wannan shine fi masu alheri da zaton da aka yi game da abin da ya faru na abin da ya shafi na kazafin da aka mana na aisha abun bakin ciki ne wallahi abun bakin ciki ne duk mai imani da wanda yake da tunani ina karanta hadisi ne zai taimaka na aisha da kuka a gaskiya zai shiga cikin damuwa Allah duk mutum da yake ta'ammuki na karanta hadisi wallahi shi ji wani abu eh, ya tar masa ko kuka yadda za a kai a sun kuci doktin yarinya ce kuma abubuwan bai wuce a yi wannan abun ba to amma ka yaya dawa aka tayar da hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma barahma Allah ba da kuma addinin mai koma daga baya don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga bayan yayin hijira to ya samu kan mutanen Madina wanda ake kira Haus house da Hazraj wanda haduwan kansu da muhajirun su ne suka tsayawa tsayin daka aka samu nasara ga gazo ta bada to yadda Allah ke kira yau mafuka to ban da wannan kuma an samu haɗin kai wanda za a yi mayan shara musulunci wanda hausu da Azraci manya-manyan kabilu ne su ne madina to amma kan wannan kisa shi da suka rabu biyu kuma suka sake rabuwa biyu wannan rabuwa biyu shekawa musulunci macika kawo musulunci macika a kan wannan abu kiran mai gadi na damar da Kole qawli zuwa izwa karshe walaula in samituhum qultum ma yakunu lana an natakallam bi hadha Allah yake ce da musulmi yayin da suka ji da sun ce kuntum da kun ce ma ya kuna na an ta kallon bi haza subhana da bai kamata mu sa bakin mu a cikin mu sa kunnen mu sa wai wannan magana subhana bo sarki ya tabbata da Allah haza buktan azim wannan kage ne wanda yake da girma laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada ku ba haka bane yace wanda suka tsaya da wannan abu ina maka kaushe dubu da hudu fa idan lam yartu bi shuhada inda ba kaushe dubu da hudu ba to saurare ga hukuncin da Allah ya kawo musu fa ulaika inda Allah humul kadibun fa ulaika mubtada ke inda Allah jar majrun hum kadibun shine khabar mubtada wanda takidi iya da kenan su ne makariyata tsangaren makariyata tun da ba su kawo dalilin mutum guda hudu sun shaida cewa an kama na Aisha duk wannan mutum da suke kajin su ba mun da ranar mun faɗa maku abin da ya faru za ku kuma ji a jisin yadda ya kawo iki cewa hadathana yahya ibn bukair hadathana layth an yunus an ibn shihab kan akhbarani urwata ibn zubair wa sa'id ibn musayyib wa alkamat ibn waqas ubay wa ubaydullah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud an hadith aisha kaga anan hadithun ruwayan manya-manyan sahabai an hada su ibn shahab ya ruwaito a wasu daban-daban so shi ibn shahab tabi'i ne wanda aka haife shi hijira na da saba'in da wani ya zo ya mutu hijira da dari da ishirin da uku ko ishirin eh, da hudu ko ishirin da hudu ishirin da biyar ko ishirin da shida a raji malamai suna gan kamar dari da ishirin da biyar ne to su ne manya-manyan malamai imam na malik to mutanen uku ko hudu ya mutu a gare su inda aka ce an ibn shahab qali ibn shahab akhbarana urwa ibn zubair urwa ibn zubair da na aisha shi yasa ke cewa sa'id ibn an an aisha wa alkama ibn waqas an aisha wa ubaydullah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud dukkan su an aisha ya tattaro maku ne a jikin baki daya ce ki cewa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ina qala laha ahl kufr yayin da masu ka'is ka ce kalmar ku fi karfin kariya akwai kariya wanda yayi kaman ayisa. magana ce ka faɗe shi akwai shi da amma ka juye shi a baibai ka faɗe shi wanda akwai ƙanshin gaskiya a ciki yadda ba haushe ke cewa amma kariyan ba haka abin ba shi ake kira alkan amma ifku da buktan abu ne babu shi aka kawo shi aka kago shi kamar yadda bida yake akwai bida wanda cikin ibada aka sago shi ake ta yi wanda shi mutum kara nasa ita yi wanda asali sa akwai akwai bida ne sabo ne far babu shi ta dukkan zai ba ki dai shirin yake cewa kara la ahlu ifku ma faru yayin da masu kara ma ah, na na'ishar karya suka ce fa a Allah Allah ya kawo mukaddima ne kafin a shiga da su to shi Allah ya kubuta da ita bima kawo abin da suka ce wa kullu ya ce dukka haddathani ta'ifatu min hadith zori yake cewa dukka waɗannan shashin sun zantar mun wa ba'du hadithu yusaddiqu ba hadisun hadithun wasu shashi suna gaskata shashi tunda akwai alfazu sun bambanta wala yake ni kaza wala yake ni kaza to kowane su ga ɗauko shi to wanda ya faɗa wannan nasa ina gaskata na wani wani na gaskata ma nan kada hadisin ko da alfarin suka bambanta amma baki ɗaya gaskiya suke ma'ana ɗaya ne shi lafzin ne bambanta kaga in kana so ka gano yanzu sai ya mutum sai a cikin kuɗi bayanin magana ɗaya shi ce kowa ya kawo wannan kisan shi ka samu wani ya canja lafzin amma ma'anarsa ba zai canja ba kowa zai kawo nasa daban-daban yake wa kullu hadith wa kullu hadathani ta'ifatan wa hadathani wa kullu hadathani ta'ifatun min hadithun wa ba'd hadith hadithun yusaddiqu ko ni shashin su ina gaska shashi ne na can ya ce kullum haddasani she kamata a ce sa'ifatun bai ce ta'ifatan ba ba dalilin yasa zai ce ta'ifatan na kuma yace ce wa kullum haddasani sai fatan ne zai zama a wajen nan haddasa ne sai ta yi fai zama menene badla kan sa'i kullun ne ko kuwa shi nan ne ita eh, kuma don me za ma shi nasu ba ku je ku dawo wanda ya kawo irabi yadda ya kamata zan ba shi littafi don ma aka ci ta yi fata kudin a cikin kudin ku ba zancin hau da karanta da a wuce wa in gana shece kullum haddasani fata min hadis wa ba'daha hadithun hadis gara fito fili isaddiqu ha wa in kana ba'du aw'a alahu min ba. yace cikin hadisan akwai wanda sun fi kiyaye hadisin fiye da wani shashi mm. ya ci kowa ya mu amma ko wanda cikin su wai su sun fi tsaye hadisin fiye da wasu dan kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce rubban sami wanda ya ji hadisi isar da sako shi ka ga wanda ya je ba shi labari shi ba ya dan hadisin amma ya fi kiyaye hadisi da wanda ya kai masa labari ni fakihi ne shi ne ce wa in kana ba'dhum aw'a lahu ba wai sun fi kiyaye hadisin fiye da wasu to sheke allazi haddathani urwa duk wannan magana da yake fada yanzu magana ibn shahabi ne fa eh, Allah ya sa kuna gane karatu eh, ibn shahabi ke cewa allazi haddathani urwa an aisha radiyallahu anha to she duk wanda yake dan gidan na aisha ko da ya duk hadisin sa'id bin musayyib shugaban tabi'ai da alkama ibn waqas da ubaidillah ibn abdullah to shi ya lafzin gara urwa ibn zubair don urwa ibn zubair gidan na na aisha ne shi ne zai iya tsayawa saboda ita eh, urwa abin nan eh, daga cikin asma'u ne to saboda haka dakin eh, na aisha ba muharamin ta bane kullum suna tare to shi sa imam zuhri ke cewa eh, alladhi haddathani urwatu an aisha radiyallahu anha anna aisha radiyallahu anha zawji nabi sallallahu alaihi wasallam qalat shaka da kuwan lafzi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya kasance idza arada an yakhruja inda ya so ifta iji fagen da'awa ko iji fagen yaki to shi me yake yi akra baina azwaji shi ma matansa kura anan mai kura yake samu dama sau aka mutum zai fada zancen bida a san me yake fada na bida yin zabai a cikin shari'a ce akwai shi dai kuma ya ake yin sa ne cikin gidan kamar wanda ya fi kowane abu kana haƙƙi na gaban la matan ka guda uku ne in za fita waje farko to abin da za a yi a masu kura'a duk wanda ya ci da shi za tafi ba irin bahaushe ba kana kallon suka ci amarya ta kwaso kayan su tafi waɗannan su mutu ko su rayu ba abin da ya dame ka ƙura'a yana da asali a musulunci ƙura'a yana da asali a musulunci kuma abu ya zuwa na tanakusa a ciki kamar mutane suna da yawa ana saba mutum da daya to shara musulunci na sai akura raba gardama a yi su duk shara ya ajiye su kafin wani abun da mutum zai kawo amma abin da ba yadda ba aƙida na kasan turai aƙida na demokrati ce maukaci ne wawa ne neman maza ne neman mata ne ya shugabancin kun zaɓe shi ya zama shugaba wanda ba shi da wani siffa na shugaba wanda muke cike gani wannan ne shara bai yadda zama wani fagiri don addini abin na kuma shugabanci koma wanda yuyu kuma mutane na gari mutum biyu uku suka so abu addu'a mafi nagarta nemi shawarar mutane yadda abin nan abdurrahman bin auf yayi lokacin da ya bada ya nemi shawara tsakanin shi na ali da da shi na usman yayi ya kokarin sa amma daga baya ya koma jama'a ne mushawara jama'a waye kamar waye cancanta jama'a suka sashi ko ta ina hatta ku ya mu? shawara ne daga baya tabbatar da abin da jama'a suka ba shawara kai yake cewa <clears throat> aqra baina azwaji fa ayatuhunna kharaja samha kharaja biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda rabunsa ya fita to shikenan dai ita za ta fi to anan wurin in an yi haka shikenan ita za ta fi in an zo kuma na ta fi to wanda suke bi za a yi kwa sake yin qur'ani to ana hadisin ne in za a sake tafiya ta sake qur'a ba shi ka ce to tun da ke ka tafi to nan gaba wanda take bin zazzabi nan gaba wanda take bin zazzabi lalle ne za a saki qur'ani ma yanzu ba za mu iya wannan abubuwan ba in kai mata ma wanda baka ji ba shi ta ci kwaran kama na tafi to saboda haka a bisa in baka sami qur'an ba to wanda ta tafi da in za tafi ba da ita ne za tafi sha ba sauran amma dai shari'a ne in sun tafi in zo in an tafi da daya in za a sake tafiya sun da yawa a sake masu menene qur'an

ita wannan da kuma ga cikin ba da irin misali an da aita wani sai ko an gama da ita sai ku misali ya kare kenan me kake tambaya ne yau ko amma da kamar ta kullum ne kan ko kawo ina ko yau yau da shi misali ko mm. dai ina kuma da misali eh da kama shi kamar wannan ba dan eh ya zo ya mu mata dai ya zo ya mu mata dai shi sake kuma dan tun adalci ake bukata ba girki ba ne eh girki daban rabin kona daban to ba haushi abin da ake shan wahala an gina bisa girki ne in aka kuma za ki sha al'umma tun da ranar ta guda biyu ne shi ka ci dayan dayan da za a yi shi ka yi tafiya in ka dawo shi ka koma waje wanda ke da girki to wancan ranakun da ya sauran fa a to ya wuce ba me yasa ya wuce zaka rama mata wannan kwayadan shi wanda dama ya karbi girkin sha bishi saboda haka zancen girkin kawai adalci ake so ba girki ba ne yayin da ka bar mata wannan dayan ko ka dawo ya kasance take take girki kuma kage ka sake koma ta to ana ya adalci kuwa don girki ba nasin qur'ani zo ya ce ba ku ka raba kuma ya ce adalci a ciki shek don wai su yanda matan suke kuka wanda maza su suna Abuja shi a sabar da fito dake amarya shi sake zuwa sabar amarya tana da girki ita yi sha shayar wata shida amarya take da girki asabar asabar ce to irin waɗannan sha ki ce ma da wani zance girki kuma shari'a yana bukata allaci ne ba zance girki ba ne ka yi masu daidai ba kuma zama daidai a tsakanin su shi ke cewa ya ce

ba da ma nazala hijab ya ce shi muka tashi muka tafi tare da manzala lokacin kuma an sauko da hijab da babu hijabi ko ya san kowa mata manzala sallallahu alaihi wasallam sauran sahabbai ba wani hijabi kamar yadda ake rayuwa a jahilin haka ake raya to amma ka an sauko da hijabi cewa an garubi ya ce kafin mu tafi wannan shi ba sauko da an sauko da hijabi fa na urmal urmal ni haudaji ko ba haka ba ne Eh, ya ce akwai rakuma da inda manzo Allah zai tafiya akwai rakumi matarsa da za a ware shi zabi sahabbai daga cikin su kamar mutum uku hudu to akwai wani abin da ake yi wanda ake daura kan rakumi eh darbuka ke cewa kamar yanzu babu shi ma eh sha sa sa ciki sha daura shi to ana tafiya waɗannan sabon aikin su ne inda manzala yana fama da jama'a ita na shi ta shiga cikin shi waɗannan su doki wannan da gukan su dora kan kudi shi na odaji kun san shi kuwa kai ka san ya yake kamar kan tsaki su to akan mota kamar kan eh haka yana da kofa ka san ina ne yan kawai suke zuba kaji a cikin me sunan wannan akurki kuma kamar akurki ne shi wannan sifa akuki na abinda ake man daidai kamar wannan bakan akuki ake yin sa shi a yi shi kofa a rufe shi ta mutu ya shiga ciki sha sa abun zama a ciki to ana hawa sha doki sha da kuma yana tafiya tun da lokacin ba ta kai ne za ta haura kuma ta kanta ba shi ne ah, ya yi musu ne tambaya yi ya hmm, tarbuka ma arabiya ne ba haushe kamar da sharabiya matarbuka shi na audakin da to sheke wa unzila fi yaka fa ana uhmil haudaji wa unzalu fihi shi shiga ciki a sana ciki sha a ne fasir nan hatta iza faraka rasul sallallahu alaihi wasallam min ciki, cika. shi yake yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ya ya ji ya gama wannan yakin wanda aka yi wa kafara shi ya kumu kafara ya koma ke na karace an manta min gazuwa tilka da wancan yakin da wa kafara ya koma waɗannan min madina kafirina sun kusa madina wannan madina ya komo ya kusa madina kalma kafala ya komo wadda nau'in madina kafirina suka kusa da madina lokacin komawarsu kafilina kar wani ce kafiri kafilina ma'ana halin kasancewa na komai zuwa gida azana lailatan birahim birahim wajen da suka sauka na dijiri sun zo dare yayi haka da ya raba shi su sauka su huta shi an sauka fakuntu hina azan birahim ni kuma na sauka an sauka da ni shine wa'un unzaru lokacin da aka sana ciki an sauka da ni an sauka kuma jama'a sun sauka to lokacin da ake cewa jama'a a tashi a tashi to lokacin ne kuma bukatar ta tashi azan bi rahal famashaitu hatta jawasu geisha ana ta tafi to ni kuma ina sallaka mayakan nan na fuskanci canjeji nemo abin wuya na salama kadaitu sha'ani lokacin da na je na gama bincike na je bayan gida na mana ne mu abun wuya na fadi na bincika ban samu kuma kafin fitan nan ana ci a tashi a tashi amma tunanin da bai zo mu cewa tsaya shi ne na je ni a shalin na karbo abun wuya nan asma'u na ta nema kafin dawo yalla ko ya tafi ta ne ta فلما قضيت شأني أكبرت إلى رحلي ya ce na komo wajen da nake sai da ikdu li min jaz'i zifar kadi in kuta ya ce da naji bayan gida ma na dawo ana ji a ce a tafi a tafi ina dawo kuma abun wuya na wanda ake yin shi da wani icin da ake kira jiz'i zifar kadi in kata ya tuke fatta mastu ikli shi na neman abin da ya sun kenan wa habasani ibtiga'uhu neman sa ya tsire ni a can na ta neman wa akbar rahtu alladhina kanu ya halun shi jama'a shine kati rahtu daga uku zuwa tara da manzala wacce ta mu to wadannan sai suka fuskanta sun zo za su doki wannan abun abun ne auda ki da me ta da Hausa eh da me kake kai tarbuka ake cewa to su sun zo aikin su su doki wannan su daure kafin zo na Aisha ta shiga ciki ne to dai suka zo fa akbar rahtu jama'an kenan allazina kanu yarhaluna li wanda suke tafiya da ni fa hatamalu haudaji shi suka dauki wannan haudajin farhaluha ala ba'iri suka daura kan rakumina alladhi kuntu rakibtu abin da dana hawa kai wa hum yahsabuna anni fi zato na ciki saboda ban da nomi su uku duka wanda ya kama wannan wanda ya kama sa bai ana sauri ayyalla aka sa aka daura tafi na shi shafi ba da nauyi ba ma sun sammanin ba na ciki ba da sammanin ba na ciki ba ya ce wa kanin nisa wani zakan haifafan ya ce mata wannan lokacin ba su da nauyi yunwa lam yuskilna eh, hunna lahama lahma yace lokacin ba su yi kiba ba inna ma ta'kulu ulaka eh, eh, ulkatan yace suna lasa abubuwa na abin da bai kai kawo mina ta'am abincin da suke ci abinci ne wanda bai kai kawo ba walkatan ma'ana busheshen burodi da abubuwa abin da ba shi da kima shi ne walkatan falam yastankir kawun hiffata alhaudaj ya ce mutanen nan ba su ji cewa wannan haudaji ba shi da nauyi ba yastankiru ba ma sun ji ma cewa ba shi nauyi sun na gande tana ciki hina rafa'u wa yayin da suka dauka abu sifatar audan shine sa falam kib ba su ganci hanya akwai ta ciki ko ba su inkari ba kawai suna gani tana ciki wa kuntu jariyatan hadisa sin na kasance yarinya ce mai karamin shekaru la akbar fa ba'atu jamara wa sabu shiska tadda kun bayan sun da wannan sun cika aiki aka tafi fa wajabtu ikdi ba'da ma tamsara jish mastammara mastammara jeshi bayan abin da wannan mayakan suka tafi kuma na samu abin yana a makafin su kuma sun tafi yansu samara jeshi sun tafi fagitu manazila lahu shi na zojin da muka soka da su wale sabiha da'iyan ya ce ba wanda ka kira shi zai ji maka wala mujib kun ka kira ma ba za ka samu ba ka hamsa ba fa amamtu manzi alladhi kuntu bihi shi na kwanta na tattare amma fa amamtu kenan shi na tsare na rufe jikina bigan da yake tattare da ni shi na kwanta wajen da yake na san dai za su ji manzan lai ba su umarni a ji a dauko ni tunanin ta kenan wa zanantu annahum sayafkuduni fayarji'un yace kan bi sun bada hanya amma tun da na haka na ce ai sun rasa ni za su zo su dauko ni to fa yarji'una ilayya fa bainama ana jalisa bayan na zaune ina zaune ina son yi bacci fi manzili wajen da nake so garabati ni ayini ina zaune ina jiran su shi bacci ya dauke ni domin na yarinya ne mun da shi fa ni shi na yi bacci wa kana sufani bin mu'attal sulami yace wannan mutum da ake kira sufyan mu'attal summa zakwa eh summa zakwani min wara ijesh eh yace shi sufan bin mu'attal sulami ko summa zakwani min wara ijesh sunan sa kenan zakwani ma'ana mutane ne wanda in in an je fagen yaki shi su su saya bayan bayan wajen bayan mayaka mutane sun tafi shi dubban wuraren da manta aka yi zungu aka manta nan duk abin da aka mance dauka ake sa kenan shi kuma ina can baya ina kwanciyar su eh da da abin nan shi ne cewa sun ne wanda suke suke tunatar da mu abin nan suna nema abubuwan da zakuwa zakuwani min wara ije shi ina bayan yaki ina nan fa adlaja fa asbaha inda manzili na fatan gani shi ya taso zai zo wajen shi ya zo daidai da wajen na sauka fa Allah ya kenan fara sauda insan na'im shi ga wani bukiya gaban sai na bacci ya ce kayan da nake sa baka ne fa atani shi ya zo fa arrafani hina ra'ani da ya ganna kwanci shi gane ni o kana rani kabla hijab dan shi sufyan ya ni kafin hijab fastaikastu bistirja'ihi da ya zo daidai da nishe ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kace ni na kwance wannan istirja'in da yake yi shi ya tashi ni yana arafa ni lokacin da ya gane ni fahmartu wajhi bi jarabi jirbabi bi jirbabi yace ina farkawa shi na gan shi a tsaye shi na doki baya fi na rufe fuskata wannan shi ke nuna gashi rufe fuska a cikin addini shi na rufe fuskata to wallahi ma kallama ne kalmata na nashi ta ce ko kalma daya ko ufi mutum bai ce ya aka yi ne kuma na bashi tun ɗaya ina ji ina cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji inna don bace da ke ne da kuma na tashi saboda fuska na yayi ki shi na daga kai na shi na ganshi asbab mai tsawaye shi na ce inna lillahi wa inna ilaihi shi na rufe fuskata to ya aka yi yake cewa ya ce wallahi ma kallama ni kalmata bai fada kalma ko ɗaya ba wala samitu minhu kalmata ghayr ya ce ban ji wani kalma gare shi ba in ba layin hailaya ina inna da yake cewa hatta annaha rahlata hu fa wata ala yadayha farakibtuha da ya kusa da ni shi ya kusa da rakuminsa bikin komai ba ni kuma na gano cewa abin da yake nufin hau shi na taka kafar kuma na hau shi shi ya sauka bai hau idoke ni kuma yan babur suke yi bai yi haka ba don jiya mun gai bala'i muna tafiya mun gai manya-manyan arna guda biyu suna kan babur mutum musulmi kuma ya goyi su ana kan babur abin da ba a so a yi ne kasan aina yi tun da ba doka na fatan gani? to she da ya haka she eh, wa kana yarani kabla hijab fasta ka duha wanda she ce anaha rahilatahu fa wata ala yadihi yadaiha shi na taka kafanta da kumin kenan karwace kafanta ha shi na hawanta fantalaka ni bi shi ya sauka shi na jani rahilatan hatta a sai na ge kafin kuma shiga madina shi sun sake sauka suna tafiya sun kusa da madina da suka tashi bayan sallah asuba duk da za su tafi su shiga cikin gari da safe sun sake sauka suna huta su shida su kimsa su gyara jikin su shiga madina kaga in an fita tafiya an zo suna cikin wannan shiga ni kuma da su ne ina gyani da safe muna shigowa shi muna cikin suka mu ita kuma tana cikin wannan abu ita batun me yake to fan tarka yaqulu bi rahilatan hatta ataina jish da ma nazaru mugirina suka zo sun zo wajen kusa kusa fi nahar zahira duk da rana take rana sun zo sun kashance ba da ma nazaru mugirina sun sauka a wannan a wajen da suka soka a nan kira wuri ne da wani suka ce wannan wurin shaki kira a mugina wasu kuma sun ce ba haka ba ne wurin suna ne a wajen sun sauka sun sauka ne ma'ana sun sauka shiddatar har na sun sauka lokacin da zafin rana ya fara lokacin wato zafin rana ya fara shi sun sauka hali kasancewa an fara yin zafin ranar muhirina bi mana shiddatul har ne muhirina fi nahar zahir sun sauka ne lokacin zafin ranar fara ta ce haka muka zo muka same su kafin shiga madina ne ta ce fa halaka man halaka ya ce daga an gani muka shigo to wanda zai halaka ya halaka suka fara tuhuma mu ni kuma na cikin ba sai ba وكان الذي تولى إفك عبد الله بن أبي بن سلول wanda ya fara yada wannan magana shi ne shugaban munafikai shi ke fara yada magana faka dimna madina shi muka zo madina fashtakaitu hina kadimtu shahara shi muka zo wata ɗaya na fama da rashin rashin lafiya fashtakaitu ba na jin daɗi hina kadimtu shahara yadda muka zo madina wannan su yi fi kawai a sahabi ya ci fita suna na suna yada wani magana na masu kaji la ashiru shi ne zai ni ban ji ba ban gani ba ban kawai ba ji ban san ko me akai ba tunda muka zo mu same su rana na hau abun kaya na muka shigo a shana ya da wannan wa yuribuni fi wajhi eh, min zalika wa huwa yuribuni fi wajhi fi wajhi an la arfu min rasul sallallahu alaihi wasallam yace lutfa yace shakka ya fara zuwa mun wannan rashin lafiya don ban taɓa ga manzalai na mu Eh, sama sama haka shi rashin lafiya na shi wani abu ya fara tunani ya zo kofan na wata daya ni da shi muka yi tafiya shi zo kai faci ku yaya kuke irin tufin da nake jawo shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi ban samu ba da manzo Allah ne zai lallashi ne ni muka za yace wallahi alama ma ba shi ce wannan shakka ya fara samu a bi waje alayhi kuntu ara minhu hina ashtaki lokacin da ban da lafiya ringa ji yanda yake mu shi na ga bakon haka ne inna ma kulu alayya rasul sallallahu alaihi wasallam fa yusallim shi shigo gare ni salama thumma yaqul shi fati tikum ya kuke shi wuce zama me yake damun ki menene bab saboda abun ya tabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kuna da tambaya ne kuna wani tambaya ne a me hmm. to inna ma ya dukula alayya rasul sallallahu alaihi wasallam summa yaqul kaifa tikun ya kuke ya yansarif shi juye tafiyansa fa zaka allazi yuribuni yace wannan shi ke damu ne ke kan kunkunto hanya wani abu bai faru ba amma duk da haka wala ashuru sharri ba na jin wani sharri ya faru ina gani dai wani abu na yi masa amma ban saman wannan manyan wannan babban sharri ya faru ba to hatta raitu ba da ma na kahatu har lokacin da na fara samun soki fakaraki ma ummi mistah kibarin manasih ummi mistah eh, gogon shi na abubakar ne ina da ina da dansa ana kira mistah kuma maraya ne shi na abubakar ya dauke shi na raya shi shi ya kawo shi madina da komai to uwan nasa to na nashi tana kiransa gogo saboda rawan su sai na bakar ne ya ce kibal manafi manafi mun kuma wurin da ake bayan gida wa huwa mutabarazuna mutubarazuna ko haka me mutabarazuna na wace mutabarazuna a mutabarazuna wajen bayan gida kamar ka da in ka je kawai akwai wurin da aka ware jeji ne can ko ke zuwa wajen bayan gida mana bayan gida kenan mutabarazuna wa kunna la na ila ilalai ilalai mu mata ba mu fita bayan gida shi dare da dare a nan ka sama da haka yake a cikin gari mace ba ta zuwa ba ta zuwa jeji ta yi bayan gida shi da dare وذلك قبل أن نتخذ كنف قريبا من من منزلنا قريبا buyutina ya ce lokacin ba fara gino bandaki a gidajen mu ba kunufu shi ne ginin na ya ce mu fita daidare mu koma kafin mu koma mu dauko daki a cikin wa umirna amran arab al-awwal fi tabarruz kibal an umarce mu amurar arab al'awal fi tabaruji kabla ga'i ya ce mu mun larabawa umarni mu mu na farko shine fita waje mu yi amma ba ma yi wani abin nan bayan gida mu yi gina bandaki a wurin bam san shi ba fa kunna na ta'azza bi kufun mu larabawa muna gin kazanta ne a gina wani shadda ko bandaki a cikin gida muna gin kamar ban abin nan fakunna na yana mangana mu larabawa kenan fakunna na ta'azza bi kunafi an nattakhidaha inda buyutana muna ganin rike shi a cikin gida wani kazanta ne fantalaktu ana wa ummi mistah wa hiya bintu abi ruh bin abd manaf wa ummaha bintu sakhr ibn amir khalatu abi bakar siddiq gogon sai bakar siddiq ne wa bunha danta mistah ibn usasat fa akbaltu ana wa ummi mistah taraka ni da sab da dare mun fi bayan gida dob da magrib bala baiti daidai da bayan gida na daki na a kusa kad faragna min sha'nina mun gama abun namu shi muna tuhuwa fa asarat ummi mistah fi mirjiha ana tafiya shi kafanta gogon sai na bakar kafanta ya shiga cikin mahaifinta shi ta yi tuntube fakalat ta isa mistah tana tuntube kuma tana faɗa cewa tur da mistah dan ta nifa fa kutu laha bi sama kulci tur kuma da ya mugunta da abin da kika gaya ma danki attasubina rajulan shahida badar danki da ya tafi badar gazwat badar an ya fi mata kuma ki zo ki zage shi tana shi tana kare shi ashe eh bata ta sani ba to mirta shine abin nan abin da ake kira mayafi na rubi qalat ay hanta na fata gane ne ay indah yace ke ki shiru dai ke Aisha awalam tasma'i ay anta eh, ita min ummu musta tana kura shi cewa ki ki daina fada wannan magana da kike fada ki hannu da abin da kike fada ba ki ji abin da shi mista ya fada bane ma ba ki ji abin da ya faɗa bane kalat qultu ma shi ne na shi ce me yace ne qalat ne bi qawli ahli ifk yace farkon ji na kina bayan wata ɗaya shi ta kurun magana baki daya a cikin da abin da ake yada cikin gari to fazdatu marda ala marda yace shi cutan da ya kusa karewa shi ya sake karawa marasa sabon cuta ya zo falama raja fi baiti lokacin da na zo gida wa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ani salama manza ne man salama sun makala shi yace kaifa tikum ya kuke fa kul ata'azzanu ata'azzanu li an atiya abawaya abani izini in je waje iyaye na yin jinya lokacin da bare shigo masa wani ruwaya shi ta tambaye umu sai ce wannan magana manza ne shi ya yi kowa ji da iyaye na ita yi da duniya ce duk kowa ya ji ke ban da ni shari ba ni adam ka kiyaye shi hmm. ka kiyaye shi ka قال أنا هنا إذا أريد أن أستيقن خبر من قبل hima ina so ne ba yi gaggawan tabi manzo Allah ba lokacin da na zo na ce da shi dan Allah zan je waje iyayen yi jinya shi manzo Allah ce tafi lokacin manzo Allah kuma san ya kusa ya da abu ya ma kusa yadda ya juye mana na aisha baya ya juye mana na aisha baya wanda ya zama tashi hankali kuma a gunsa to ai wahayi ai Allah sha nasa daban an ta gyara banka ai ba haka Allah yake so ba Allah ya sai jarabi mutum uku na nan wurin jarabin annabinsa jarabin na Aisha jarabin sai na Bakar lokaci daya kuma ta zargi da munafike su ce a haidan buwa ma an yi zina shi mai ƙarshen na bakar ta yi zina to wannan shi ne a ƙarshe shi sa bai yake kuruwa in ka lura sifar munafiki shi ne igen mutum mutum mai kamala igen ana zargin sa ko ana ci mutuncinsa to wannan siffar ina cikin jinin mu anan ka ga mutum kirki ana zargin sa shi ka yadda kamar kana jin haushin sa ne shi ka kara kai kana zagi wannan siffa ne faka ne baya sai ga mutum kirki ka ga duk mutum mutum mutum mutunci ake zargin sa shi shi ne mara ba dama haka ne mutane na haka shi ne dan iska da shekara dan iska ba mutum kirki da ce da da Allah ko a ga mace tana hijabi ana jin haushin ta ana jin haushin ta eh munafika ce kaga wani shugaban azhar wai wajen jaraba ne nan jami'a ma ba akwai malamin nan in iskar nan wai za a jaraba shi zo da wani su shi na jira ustaz ne ba arabiya karanta irin arabiyan nan irin kamar yamurin yamurin da yaro irin ga arabiyan nan kefa eh, jitu eh, zahartu irin arabiyan sana mai yanzu yana jin haushi mace ta sa hijabi shi kagan munafikai eh munafikai ta Allah ga suna masu sata jarabawa masu sata jaraba shi so sai yadda zai da wadan ko shi suke ji sun ga mace tana sa hijabi oh wannan da aka hada su jazira a wani mutum da aka masu raisin abin nan raisin azhar wani azhar yake cewa yaran matan su yayewa eh, shi francis ka rubuta masa gojiya da menene an waye an ci gaba shi an samu ni ba masir ya zauna jazira eh sojiya sun ci gaba sun zabi mace waye da ware wace sun zabi majalisa eh mutum ya ce da duk misra tun tunin ilhadin ake yi amma kwana kabarin ce me kuka yi kin ba addini kuke yi ba kuke wannan ilhadin me kuka yi kuna da musulmi to ba su taba hawa mutum daya ba kuke hawa mu daga dai kuke kama mutum kulle ku kashe mutane me kuka yi wani kuminin kuka yi wai suna yaban sojiya an zabi wata wata wata ta yaya wai su abin da suke so a fito ne matan abubu a hato a yi zina suna jin zafi abu annan bayar sai ga mutum yana jin zafi wa na gyarba duk masu libi na sata gyarbawa suke sata bagara sata gyarbawa da ta yayi fuskanta ana zina da ita amma abin da za su yi kenan sai waɗannan munafikan da Allah ya san su na fata an gane ina muke hmm. awalam tasma'i ma qal to eh shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yadda kala to ana hina idin yace abin da ya sana nemi wannan yadan uridu an astaykana khabar min kibar hima ina son jauji yayina kafin tinkama jauji manzo Allah in je in tabbatar ya kina wannan magana ko shi kuwa qalat fa azna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajitu abawayya shi na zo masu fa kuntu li ummi ya ummata ya mahaifiyata ma yatahaddasu nas me mutane suke cewa ne qalat ya bunayya hawwin alayki ki kwanta da hankalinki hawwin alayki ki kwanta da hankalinki fa wallahi la kallama kanat imratu kattu wadi'atan inda rajul yuhibbuha wala dara'il illa kasana alaiha yace kwanta da hankalinki yace wallahi daga mafi yawa shin la kallama ci imratu ne mace ta kasance mace bata kasance fafau wadi'atu mai kyau siffa mai kyau tana da kyau hmm. kuma tana karkashin mutum mutum kuma yana son sa ina hmm. son ta wala ha zara'id ita kuma tana da kishiyoyi to lalle illa ka sanna alaiha shi an cika mata kage da sharri eh, wannan mukaddima ya fara mana nashi shi na yasha ta gane magana ta ba an yada ita ba abin da take so amma wanda take cewa kwanta da hankalin sai zai zai yi mace tana da kyau kuma tana karkashin mutum kuma mutum yana santa kuma ita ma tana da kishiyar shan kullum da shefa qalat fa qultu shi nace subhanallah eh Allah sarki ya tabbata da wannan abun ya tabbata ma shi na na wala kadi ta haddasa nas bi hada shin tambaya da mutane sun zaɓe da wannan zancen qalat shi ta ce wanta ta hamsa fa ba kai ki tilka laila ce wannan dare baki ɗaya bacci ne kukan ki ta yi na rasa abin da ke daɗi hatta asbahat hanna wa igil la yarka li damu ya ce wallahi awaye ma duk awaye ne kare wala aktahal bi nau ba na jin bacci ma idona kar wani yace na sa kwalli wala aktahal nau ma na ma na jin bacci hatta asbahatu abki na waye garin na kuka fadda an rasulullah sallallahu alaihi ji kuma manzo Allah ya kira Ali bin Abi Talib da Usama bin Zaid su ne gida su ne mutane gida maza wanda suke cikin sha'aninsa Ali kanin sale Usama kuma gashi maulansa ya sake su ya sake ya yanta ubansa kuma ya'yansa wanda su ne ƴaƴan gidan wanda ya amince musu su shiga sha'aninsa to shi da barira da ita na Aisha ta saya ta in tasu ita ce mace a gidan saboda sauran kishiyo ne ba da ma shawace su to shi mu sai nan na muna son mu gama karatu amma sha nan na yi na yi na yi duk wanda zai daura wa shi zai daura mu na wani ya zo goma ya caji ya daura wani wani ba kwa jin tsoron Allah cewa mutum na karatu shi ko ya zo ce aka kan bi Allah Allah